Please don't go jobless. Peace, Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. da fatan an wuni lafiya yanzu ma aisha mu'azu ce tare da sarfilu hashim gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare a yau litinin 14 ga watan agusta na shekara ta 2023 To bayan an sha labaran duniya za a ji yadda mabiya addinin Krista suka yi da fifi a Nijar domin gudanar da addu'o'i na musamman da zimmar samar da zaman lafiya a kasar. sannan muna dauke da wani rahoto a game da yadda wasu 'yan bindiga suka kashe jami'an tsaro sama da ashirin a jihar Nijar Najeriya. Kazalika muna tafa da rahoto na musamman a game da juyin mulkin da aka yi a Nijar ɗin Wanda ya haifar da takun saƙa tsakanin gwamnatin sojojin da suka kifar da gwamnatin Nijar ɗin da ƙungiyar wato cigaban ƙasashen yamma wato ECOWAS ko kuma sai da yawo. Amma kafin nan zamu fara da kawo muku labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hambararren shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma nakasa tsaro a ƙasar. Kakakin gwamnatin mulkin sojan ƙasar Kanar Ahmad Abdulrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na ƙasar ya ce gwamnatin soja ta tattara hujjojin da suke dace don gurfanar da su gaban mahukunta na ƙasa da ƙasa. ga hambararren shugaban kasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amana kasa da kuma zagon kasa ga tsaron cikin gida da na wajen Nijar. Sa'o'i kaɗan da suka gabata shugabannin mulkin Nijar sun ce a shirye suke don tattaunawa don daƙil rikici da ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka. A cewar wata ƙungiyar malaman addinin Islam ta Najeriya da suka gana da 'yan tawaye a Yamai. shugaban rundunar sojin sudan ya zargi dakarun sa kai da ke hamayya da juna da aikata laifukan yaƙi a daidai lokacin da yaƙin basa suke barazana ga ƙasar da ke arewa maso gabashin afirka shugaban sojojin ya zargi jami'an tsaro da aikata laifuka ƙarƙashin karya alkawari na maido da mulkin dimokuraɗiyya buɗaɗɗen rikicin da ke faruwa tsakanin dakarun biya ɓarke ne a watan afrilu Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi ɓangarorin biyu da ke faɗa da aikata manyan laifukan yaƙi. Wata ƙungiyar lauyoyin Sudan ta ce an samu tashin hankali a lardin dafur ta kudu da wato a makon jiya, inda a kashe mutane da dama. A watan da ya gabata, wani mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce zai gudanar da bincike kan wasu sabbin laifukan yaƙi da ake zargin aikatawa a yankin dafur. yankin da ya kasance wurin yakin wato wurin yakin kisan kare dangi a farkon shekarar 2000 a yau litinin ne amurka ta sanar da wani sabon kunshin tallafin tsaro da darajarsa ta kai dala miliyan 200 ga ukraine jami'an amurka sun ce kashi na farko na tallafin dala biliyan 6.2 da aka ba da izini a baya ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa wanda ke bada tabbacin isar da kayayyakin tsaro cikin gaggawa zuwa ukraine a cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken wanda ke taka muhimmiyar rawa wajen daidaita abubuwan da aka zayyana ya ce taimakon ya haɗa da makaman tsaron sararin samaniya da makaman roka da kuma ƙarin kayan aikin kawar da nakiyoyi jami'an amurka biyu sun shaida kamfanin dillancin labarai na reuters a yau litinin cewa gwamnatin amurka za ta wa ƙasar ukraine dala biliyan 6.2 na kudaden bayan gano wani kuskuren lissafin kuɗi na ma'aikatar tsaro wanda ya zarta biliyoyin daloli na agaji. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Poland sun kama wasu 'yan kasar Rasha biyu tare da tuhumarsu da laifin leƙen asiri kan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta Wagner ta Rasha. Ministan harkokin cikin gida na Poland, mirius Kiminski, ya faɗi yau litin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rashan kuma waɗanda ake zargin su da raba kayayyakin ne a biranen Krakow da Warsaw. Hukumomin Poland sun ce 'yan Rasha sun rarraba kayan wato kusan takardu 300 masu alaka da gida wato da shafukan yanar gizo na daukar ma'aikata na wagna Kuma an kama su da wasu kayayyaki har dubu uku da ke nuna su masu goyon bayan wagna ne. Hukumomin ƙasar sun ce 'yan kasar Rasha an bayyana sunayensu wato sun ce an bayyana sunayensu da suna Alex GT da Andrej G kuma za a ba su dala an yi musu alkawarin ba su dala dubu biyar saboda ayyukansu kasar poland ta ce za ta tura dakaru dubu goma zuwa yankin da ke kan iyakar kasar da belarus saboda fargabar kasancewar mayakan wagana da ke atisaye a can belarus din wani alkali na jihar montana ya goyi bayan matasa masu fafutukar kare muhalli waɗanda suka ce hukumomin jihohi na keta haƙƙin tsarin mulki na samun muhalli mai tsafta da lafiya ta hanyar ba da damar haƙoman fetur ba tare da la'akari da tasirinsa ga yanayi ba. Hukuncin da aka yanke a yau litinin a shari'a irin ta farko a Amurka ta ƙara da wasu 'yan ƙalilan na hukunce-hukuncen shari'a a duniya waɗanda suka nemi ɗaura gwamnati haƙƙin kare 'yan ƙasa daga sauyin yanayi. Alƙalin kotun gunduma kafi isili ta gano manufar da ƙasar ke amfani da ita wajen tantance bukatun izinin haƙo mai wanda baya baiwa hukumomi damar tantance illar hayakin iskar gas ya saba wa tsarin mulki. Daga ƙarshe gwamnan jihar Hawaii ta Amurka ya ce ana iya samun ƙarin mutane da dama da suka mutu sakamakon gobarar daji a tsibirin muwi yayin da adadin waɗanda suka mutu ya da ɗari. Gwamna Dash Green ya faɗa wa shirin talabijin na CBS Mornings a cikin wata hira da aka yi da shi yau litinin cewa sun shirya don labarai masu ban tsoro ya ce masu binciken suna bin titi ne ta cikin garin lahaina da ya lalace kuma ya ce da alama za su iya gano gawawwaki goma zuwa ashirin a kowace rana girin ya ce tabbas binciken zai ɗauki kwanaki goma amma ya ce ba shi yiwuwa a yi tsammani ko a kiyasta Garin ya ce adadin mutanen da suka ɓace ya ragu daga sama da dubu biyu zuwa kusan dubu ɗaya da ɗari uku yayin da aka dawo da aikin wayar salular hannu a hankali kuma mutane sun samu damar tuntuɓar 'yan uwansu. To a da Sarfilo Hashin Gumar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Al'ummar Kiristoci daga kasashen Najeriya, niger da Chadi sun gudanar da taron addu'o'i saboda halin da kasar niger take ciki tun bayan juyin mulkin da aka yi a niger. kiristoci ke kokarin ganin an samu maslaha a tsakanin al'umma kiristoci daga kasashen sun shafe kwanaki bakwai suna gudanar da addu'o'i ga kasar niger da ma nahiyar afirka baki daya kamar yadda za ku ji wato kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da hamid mahmud ya haɗa mana hamɓarar da gwamnatin bazum muhammed da sojojin Nijar suka yi ya jefa yankin afirka ta yamma cikin rikici bisa lura da waɗannan matsalolin da ka iya samun afirkan ta yamma da kuma ganin an kasa samun maslaha a tsakanin masu shiga tsakani bayan juyin mulki kiristoci daga wasu ƙasashen afirka ta yamma da ta tsakiya irin su najeriya nijar da kuma chadi suka gudanar da taron addu'o'i akan yanayin da ƙasar Nijar ke ciki da ma neman taimakon ubangiji Francis Binsumo shine shugaban cocin ARN. Wanga taro. Aduwan da muke yi ya fi shafi Niger saboda halin da muke ciki. Allah kaɗai zai fi mu cikin wanga hali. Tun da ja le premier na wancan wata muka fara azumi da aduwa saboda Niger. Tun le premier muna cikin azumi da aduwa saboda Niger. Akwai daga Chadi kuma akwai daga Nigeria kuma cikin Niger daga Niamey daga Maradi daga ina ne akwai wanda za su zo suma abun da muke jira Allah kaɗai ne ya isa mu bukatan da muke so kasa mu taruwan dan objective na taruwa ne daban mu roki Allah ya ba mu abun da muke so abun da muke so ba kuɗi ba ne ya canja rayuwa mu mu shi gaba da si mu bi shi ne abun da muke so Aduwan da za a yi halin da muke ce Allah kaɗai ne zai fudda mu daga wanga babu wanda zai fudda mu kusan kiristoci fiye da ɗari uku ne dai da suka fito daga ƙasashen uku suka halarci taron addu'o'in Donna Ilomba wata 'yar tarayyar Najeriya ce da ta halarci taron. Ta ce, Na zo ne daga Najeriya domin na halarci wannan taron addu'o'in yanayin da kasar Nijar ke ciki yanzu ya zama wajibi a da kufa ga addu'o'i kuma abu ne da ke buƙatar gudunmawar kowa don samun maslaha a tsakanin ɓangarorin da ke takaddama. Mu ma al'ummar Kiristoci muna da irin tamu gudunmawar da zamu bayar domin ganin warware wannan rikicin ta hanyar yin addu'o'i domin neman taimakon Ubangiji don ya samar da mafita. Kumbai Kiristiyan wanda shine ne shugaban wata cocin evangelika a kasar chadi ya bayyana fatan awarware rikicin kasar nijar cikin lalama ba tare da an zub da jini ba don gudun abokuwar yankin sahel a cikin wani sabon rikici na daban ya ce babu shakka muna buƙatar agajin ubangiji domin ganin nijar ta ci gaba da tafiya kan tafarkin da aka santa a can baya wato tafarkin zaman lafiya da samun ci gaba kasan kasar nijar na da mahimmancin gaske a tsakanin mabiya addinin kirista don haka ba za mu so mu ga kasa. kasar a cikin wannan yanayin ba saboda haka ne ma muka zo nan domin yin addu'ar fatan an warware matsalar cikin ruwan sanyi ba tare da an zub da jini ba an da shirya wannan tare addu'o'in ne da aka shafe sati guda ana gudanar da shi domin nema wa Nijar mafita game da halin da kasar ke ciki Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar to an ka Hamid Mahmud yanzu sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu Najeriya inda wasu har haren 'yan bindiga biyu a yankin zingeru a jihar neja ya yi sanadiyar hallaka rayukan jami'an soji 21 ga dai mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu 'yan bindiga sun hallaka sojojin Najeriya guda 21 tare da jikata wasu jami'an tsaron da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger. a daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunan shi ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan yan bindigar sun hallaka sojoji goma sha uku yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda takwas. Guda ashirin da ɗaya kenan ta goma sha uku ga takwas. Kuma duk a yanayi na kwanton ɓauna. Duk a wannan yanayi na kwanton ɓauna. Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen kundu da ke dab da garin na zingeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi. Lalle sakamakon haɗuwa da muka yi da bandis shine wurin inda ake musayan wuta shine budar ya kama mu hannu ya karya mu hannu. Ku kun ga barayin nan kun tada tada su ne? Eh mun gan su ido da ido. Duk kwamandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su. Duka komandojin sojojin. Duka komandojin sojojin. Garba kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Da mu aka sauke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya don ina mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana. To ne kuke so hukuma ta yi? Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari. Su kasan hilani dama su riga sun san cikin daji. Su ko sojoji baƙi ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu su ba za su iya sanin wurin ɓoyon barayi ba. Shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa. Wa'innan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri. Kawo lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ba akan wannan al'amari. domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan wasu abiodun ya ci tura shi ma dai sakataren gwamnatin jihar niger alhaji abubakar usman gawu bai ɗauki kiran wayar da muka yi mashi ba daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda ashirin da ɗaya. a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. To kafin mu ci gaba masu sauraro a shakata da wannan faifai. In za ka faɗi faɗi gaskiya, in za ka faɗi faɗi gaskiya, komai ta ka ja maka kabiya haka ne editan mu na gaskiya. dubun zinariya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarrikin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da tamaliya mulki iko daula duka na ga sarki Allah shi daya shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karɓe ta ga taliki don ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya. Shi ka cusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya. Shi ka rayawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi ɗaya. Ikonsa a kan koma yake arwa da tudu da samaniya. Alwakilu mu dogara dogarai. mu da ɓoye a zuciya mu amince zai mana taimako na hakika inda maja'aziya sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar bayyana gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba daya mummunai da masihai jumlatan kuma da arnado don ningiya. Madala. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan rikicin da ya kunno kai a Nijar tare da Sani Shu'aibu Malumfashi gare ka. Tun sada sojan Nijar suka hamɓarar da mulkin shugaba Muhammadu Bazoum a can ƙasar ake ta samun dambarwa tsakaninsu da ƙungiyar ta ECOMAS lamarin da ya sanya dangantaka ta tsami tsakanin manyan makota kuma 'yan uwan juna ta fuska auratayya wato Najeriya da Nijar. dalili kawai shine shugaban najeriya bola tinubu shine yake shugabanta kungiyar ta cdao wato ecowas shi ya sanya ke ta kuka da najeriya lamarin an mamanta da sauran kasashen Kasashe goma sha biyar ne dai suka haɗu suka kafa kungiyar ta CDAO a ranar 25 ga watan Mayu hijirar 1975. Babban makasudin kafa kungiyar ta ECOWAS shine don a raya tattalin arzikin kasashen yankin na ECOWAS da nufin inganta rayuwar al'ummomin da suke cikinsu ta hanyar bunƙasa tattalin arziki tabbatar da tsaro da kuma zaman lumana a yankin nasu. zai a baya ta kafa rundunar tsaro da ake ce ma ECOMOC don magance lamuran tsaro a yankunan da suke fama da tashin hankali a cikin gida ko kuma da makamancin haka. Da jimawa, burin Najeriya shine ECOWAS ta samar da cibiya da za ta tabbatar da dorewar zaman lafiya kwanciyar hankali da lumana da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen da ke wannan yanki. To inda kiki kakan ya fito shine iyawar da sojojin Nijar suka yi na nazarin bukatar da ECOWAS ta bika masu na maido da bazum bisa karagar mulkin demokaradiyya lokacin wa'adin da aka eban mata na ta bika kai buri ya hau ya cika shi ne ya sanya ta rufe sararin samaniya ta domin kada a kai mata hari ta sama a wannan matakin soja da ake ta kokwantan ɗaukan shi a kansu idan sun kiya. Gefe guda kuma, Najeriya ta rufe kan iyakarta da Nijar tare da katsa wutar lantarki al'amarin da ya jefa cikin wani yanayi. Shin, me ke matsayin haka? Masanin tarihi wazirin katsina na biyar farfesa sani lugga ya yi tsokaci a kai ECOWAS ba ta ɗau matakai ba tuko. Hmm. Najeriya ce ni a fahimta ta ta kuskure ta fara ɗaukan matakai. Domin ECOWAS ta ba su kwana bakwai idan ba su yi wannan ba za su yi kaza za su yi kaza to kamin kwana bakwai ma sai najeriya ta yanke wuta wadda kashi saba'in zuwa saba'in da biyar na duk ƙasar nijar ta dogara a kanta to kaga wannan wato ba ƙaramin illa zai yi ma nijar kuma ya yi ma najeriya ba domin na farko dai wannan ba da wuta ba kyauta muke ba su wuta ba hmm. tun 1963 zuwa farkon da 64 marigayi prime minister na farko kuma na karshe a najeriya alhaji sa abubakar tafa balewa a zamanin mpc wanda su sardauna ahmadu bello suke shugabanta aka yi wannan yarjejeniya da ƙasan najeriya da ƙasar nijar kuma ta zama yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa cewa su ba za su gina dam ba kan wannan kogi na Niger. Mu kuma za mu gina a kayanji. Duk wutar da muka samu akalla za mu rika ba da kashi saba'in na bukatar su daga nan. To kaga babban illan matukun Najeriya za ta yi mawa. Domin yau idan Nijar ta so ta tafi kotun duniya za ta nemi diya kuma dole a biya ta diya. saboda mu muka watsar da yarjejeniya wadda aka yi ta ƙasa da ƙasa. Na biyu wanda ya fi haɗari yau Nijar in ta zo ta yi dam wanda ma ya fi girman na kainji kaga za su karbe ruwa kuma suna iya abinda bature ke cewa da batin su sake ma ruwan ma da zai zubo daga dam ɗin. ya koma cikin ƙasar su ko wani wuri to kaga da suna yin wannan kayan dam ya zama gini kawai bai da wani amfani saboda babu ruwa wannan kayan dam ko maganar da nake maka yanzu akalla kashi tamanin na arewacin najeriya na wutar su. daga kayan gidan take so oh. kaga in misali abin ya lalace ba a bi aka yi aki da hankali to kaga su Nijar yanzu sun ɗan rasa wuta na wani lokaci har zuwa su yi dam. Mu kuma Najeriya har abada mun rasa dam ɗin nan kuma mun rasa ruwa mun yi asara biyu. Domin in ka kalli inda wannan kogi na riba Naija ya bi hmm. har zuwa ya haɗu da Benue a Lokoja. Jama'an mu ne bayan Allah suke noman rani suke kamun kifi suke wane ne duk da ruwa. To idan ruwan nan yau ba shi kaga duk waɗannan miliyoyin mutane sun yi asara. A nan kaɗai in aka tsaya sai mu yi tunani mu ga cewa 'yan wannan namu na shekara fiye da dubu hmm. ya kamata kada mu biye ma wani abu da turawa suka zo suka yi mamu ba ka iya gane bambancin mutumin arewacin najeriya da mutumin kudancin nijar yan uwa ne an zama ɗaya ba tun yau ba shekara ɗaruruwa fiye da dubu ma da suka wuce wani irin shawara za ka bada don a fita daga wannan bayani da kai wanda yake wato zai zama kamar cin kunaman kadangare to a shawarar nan mai sauki ce tun ma kamin wannan kwana bakwai ya cika mu dai mun ba da shawara da inda duk ya dace a yi maza maza a maida mu bayan allah nijar wutan nan. wazirin katsina na biyar Profesa sani Lagos. ko yaya al'ummomin nijar suke kallon wannan matakai da ƙasarsu ta ɗauka na rufe sararin samaniya ga wasu 'yan nijar kai duk jirgin da ya wuce saman kasar ka akwai kuɗaɗen da ake zuba ka kenan wannan mataki ne wanda ya kamata eh, a diba shi riya wannan bai haddasa mana ba alheri da ya ja haka ya ka mana tsadar sufurin jirgin akwai ma wanda suke so su tahi wani gurin ba sa iya ba tahiya ga wani ga lokaci ya kawo matsatsi kwarai a duk wani yau wanda ka san yana aiki da harka wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba waga gudeta mutane sai a waɗi shin alheri ta kawo wannan sojojin da suka suka yi juyin mulki ba sun zo bane da su tare ga miliki zauna ba bukatar su su kori faransawa a zalumai su a cikin sahara su su barikin soja wannan jiragen gaza kuwa suna ɗiban shanu a arewacin najeriya suna kawo makamai suna kawo ma yan boko haram abinci da su da yan fashin daji ba wai daga turai bane ko ba daga libya bane daga nan ne nan gaba ga agada barikin soja suna nan wurin nan jibge makaman su jibge barikin soja soja dubu ɗaya ɗari biyar nan wurin su da ka taimaka ma yan boko haram su suka kafa boko haram su ga ba su a sojojin ga mun san da suna so su kore su da su kore Shin ina tasirin ECOWAS ga kasashe Ta Tambaye nan da newa Aminu Ibrahim kwararre kuma masani mai yin sharhi game da al'amuran yau da kullum. duk inda yaƙi yake ba yana haddasa bala'o'i ne za a dubar da jinin mutanen waɗanda ba su ji ba su gani ba za a barnatar da dukiyoyin ƙasa haddasa talauci da damuwa a cikin jama'a maganar nan da muke da kai mun shafe kusan shekara goma sha biyar a ƙasar nan ana fama da yaƙin 'yan ta'adda boko haram ne bandits ne da sauransu har yanzu ko bamu iya shawo kan wannan matsalar ba sannan kuma muna ƙoƙarin mu kai gudunmawa kowa a samu da zaman lafiya a wata ƙasa bayan mu ba mu da zaman lafiya sannan kuma duk inda fa ake yaki ba kananan kuɗi ake kashewa hmm. kwanan nan tsohon chief of defense staff general iragu hamtar tsaro na ƙasa ya shiga yakin da Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi sama da biliyan takwas Najeriya ta kashe a wannan kawai ta sasanta a Najeriya. Kuma wannan yaƙi da aka yi da 'yan ta'adda a Najeriya daga shekarar dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu eh. an kashe kuɗi kusan tiriliyan ishirin. Da haka yanzu muna da kuɗin da za mu iya yin wannan yakin ya kamata mutane masu hankali su toshe magana. Nan wani abin lura malam sani a nan. Hmm. Shi ne yakin nan fa da za a yi in za a yi akwai wasu jihohi a arewacin Najeriya wanda suke da boundary da ƙasar Nijar. To in yakin nan fa ya barke dole za a kai sojoji ne a girke su a wayannan border towns. Daga nan za a rika harba makaman yaki. Su kuma daga can za su rika harbo nasu. Wato kaga mutanen da ke kusa da wayannan border towns ɗin gabaki ɗaya hmm. sai fa an tashe su daga wurin da suke. Shin gwamnati ta yi musu tanadin wurin da za ta ajiye su, tanadin abincin da za su ci. Akwai wani bincike da United Nations International Refugee Commission ta yi. Hmm. Yanzu akwai 'yan gudun hijira 'yan Najeriya kusan dubu ɗari uku da hamsin wanda suke zaune a ƙasar Chadi, Cameroon da ita kanta Niger Republic akwai kusan 'yan Najeriya dubu ɗari wanda hmm. suke kuge gudun hijira a ƙasar Niger. Yanzu kaga dole za a koro su daga can. Ga kuma namu nan wanda za a samu wasu 'yan shi. Ina ganin wannan yakin ya kamata abin dubawa ne. Sannan yanzu a takaice za a mai da arewa fagen yaƙi musamman jihohin nan Katsina, Jigawa, yi borno da sauransu za a mai da su fagen yaki yanzu maganar da ake cikin bincike na united nation akwai makarantu sama da ɗari shida a jihohin arewa da aka rufe su wasu an mai da su sansanin yan gudun hijira kaga yaran mu yanzu za a ƙara tarwatsa jama'a za a bar makaranta dama ya lafiyar kura to ni a bisa shawara malam sarari a duba yadda za a sasanta wannan abin ba tare da an shiga fagen yaki ga rasha nan ta shiga ukraine ai sun dauka cikin sati ɗaya za su murtuke yanzu sama da shekara ɗaya kenan ana yaki kuma ya shafi duk duniya mm. mulkin demokaradiyya shine akasarin kasashen duniya da suka ci gaba suke ta yi kuwar sauran kasashe masu tasowa su rika amfani da shi a kasashensu don amfanin al'ummominsu to amma kuma wasu lamurran kan haifar da juyin mulki to amma kuma sai a diba wanne ne ya fi rinjaye ta fuskan amfanin al'umman ƙasa mafiya rinjaye a samu daidaito tsakanin ɓangarorin biyu ɗan ci gaban yankin da kuma duniya baki ɗaya. Sansha Malafashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Tun gaida na numfashi da wannan rahoton. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun faɗa a yammacin jiya lahari cewa a shirye suke su da hambararren shugaban Nijar Muhammad bazum gaban kuliya bisa laifin cin amana ƙasa da kuma nakasa tsaro a ƙasar. Shugaban rundunar sojin Sudan ya zargi dakarun sa kai da ke hamayya da juna da aikata laifukan yaƙi a daidai lokacin da yaƙin basa sake barazana ga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. shugaban sojojin ya zargi jami'an tsaron da aikata laifin a ƙarƙashin karya alkawarin maido da mulkin demokaradiyya buɗaɗɗen rikicin da ke faruwa tsakanin dakarun biya barke ne a watan afrilu a yau litinin ne amurka ta sanar da wani sabon kunshin tallafin tsaro da darajar ta kai dala miliyan 200 ga ukraine jami'an amurka sun ce kashi na farko na tallafin dala biliyan 6.2 da aka ba da izinin a baya a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa wanda ke ba da tabbacin isar da kayayyakin tsaro cikin gaggawa zuwa ƙasar ukraine hukumomin poland sun kama wasu 'yan kasar rasha biyu tare da tuhumar su da laifin yan asiri akan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta wagner ta rasha ministan harkokin cikin gida na poland mizirus kaminski ya faɗi a yau litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar rasha kuma waɗanda ake zargin su da raba kayayyakin ne a birnin krakow da warso wani alkali na jihar montana ya goyi bayan matasa masu fafutukar kare muhalli waɗanda suka ce hukumomin jihohi ko kuma hukumomi na keta haƙoƙinsu na tsarin mulki na samun muhalli mai tsafta da lafiya ta hanyar ba damar haƙoman fetur ba tare la'akari da tasirinsu ga yanayi da muhalli ba. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau litini sai kuma zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilu hashim gumar da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham da ma injiniyanmu na yanzu nick ni aisha mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari masala.